laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji maka ya zaki nuna nuna ce waya ce matata ke me yasa kin kin samu idanu ba akan abubuwa na <laughs> wallahi yaya ba sa ido bane ni fa in ni ce matarka wallahi yaya duk duniya ba ni da kishiya da abokiyar gabar da ta wuce wannan wayar ka? to balaraba idan ke kin raina abin da kike mana mu ai ba mu raina ba kusan duk wani abu da ya kamata a ce kina yi wanda shari'a ba ta ke da shi a cikin gidan nan ba ai kina yi to kuma me kuma zaki mu wallahi ne in dai tani ne wallahi duk abin da kike yi na gode Allah saka da alheri ni fa duk wani abu da nake samu a tattare da matata lokacin take lafiya lau wallahi tallahi har yanzu ni ban ga wani canji ba komai da komai ban gane me nake nufi ba to ai na ji ka ce abin da matarka take maka ita ma ka san abin da baka gane ba har yanzu ka gagara bambancin larabar can da ka sani a baya da larabar da take nan a gaban ka a zaune ina zuwa ne zan ɗan yi wani abu da nan a ni za ka kawo hauka yarinya zuciyar mu tana yawo akan ta ka zo ka ce za ka zo ka wata magana Laraba, laraba Bikin wata duniya, bikin wata lahira In kana da rai ka ji mamaki Tashin wani, mutuwar wani, motsin wani, faduwar wani Laraba, laraba to yanzu ke na miki tambaya baki bani ansa ba kin ɗau ruwan lemo kin zuba ba ko sai na sha sannan zan sami tawa ansar to bari sha ina fatan wannan abin da zo da shi zai samu karbuwa za kuma ki bashi muhalli mai kyau ina fatan samun nasara akan bukatata ya kike gani kin amince da wannan aure ki <sighs> ni abin da ya fi damuna a wannan al'amari ya za a yi mu fara fuskantar mutane da wannan magana ya kuma za a yi su fahimce mu kuma ya za a yi su mana adalci akan abin da muke ji ah, laraba duk lokacin da kika sa abu a gaba matuƙar kin san bai saba shari'a ba to kar ki wani damu da sabgan mutane ki fuskanci Allah kawai al'amarin ki ni dai abin da nake bukata da ke amincewar ki domin abu ne a gida bai fa kamata kai shi wani wajen ba kuma wannan shiga da ficin da muke ya kamata mu yi la'akari da wani abu kada dan ya zo ya tasiri a kanmu ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun laili ni dai a zuciyata walla a zuciyata idan Allah ya azurta ni da ke ba zan ciwo ba zan da na sani ba to matsalar da ya dama daga bangaren ki ne shi yasa nake sa in ci gaskiya ne ni dai a waje na na aminci to alhamdulillah na ji daɗin wannan karɓuwar da na samu so kin ga kawai shikenan sai ki daga wannan bangaren sai ki koma wannan bangaren aure aure aure irin wanda ake so ba wahala to ai ya kamata a fara zuwa ne ko wajen wa zani gani gaki ban gane ba au dama haka ne tunanin ka yasa to ai ba wannan ba akwai kawuna wanda yake yanzu shine mazaunin a matsayin wakili na wanda zai aurar da ni kaga ya kamata a ce ka je ka same shi to wannan dai wannan ne ai mai sauki ne dama duk hulɗa ta arziki ya kamata a ce manya sun shiga cikinta kin ga muna cikin gida ta bakin ki ai ba za mu yi tuyan mu mu tuya mu ce za mu ci kayan ba sai ki ga ta bakin naki mutane ko sun fara wani tunani wannan ba wata damuwa ba ce in Allah ya da zan samu zan je wajen shi kawo zan je zan kai mai magana in ya so kin ga abin da aka yi sai a san yadda za a yi Ubangiji Allah tabbatar da alheri. Allah ba da zuri'a tayyiba. Allah ya sa haihuwarki ta farko a samu yishau. Yishau a gari ne ba, dutse ba kamar gaba. Wannan kawun naka. Naji. Duk da addini bai hana ba to amma yaya za ku kalli iyayensu da 'yan uwanta yadda za su kalli wannan abin su <laughs> ai ban da ka alai giri ina ma iyayen suke ai kamar yadda na gaya maka kazin ne tsakanin su so duk iyayen sun mutu sai dai dangin su na wajen mata eh akwai dangin iyayen su na wajen mata kuma abokina idan kuka yi haka mutane za su dama ci gaba da zargin ku cewa dama akwai wani abu a ƙasa wanda yake ya taɓa faruwa tuntuni ba ku faɗa ba sai yanzu to ni dai na fi son a zarge ni a zo a gaya maka da cewar zan auri 'yar mutane ko zan auri kanwa matata a kan a zo a ce maka ga wani mummunan abu ya faru a kaina so da haka abin nan ni ba fi da wata manufa na ce za mu yi harkar nan ba kaka dai na farko 'yar uwanan tata tun kafin ta samu na wannan larurar suna zaune zaman lafiya tana taya ta abubuwa larura ta ta same ta yarinyar nan kullum ita ce kula da ita ita ce kula da ni komai ta ɗauke na gidan nan to kaga tunda abun nan kuma addini ba hana yi ba ina ganin menene amfanin in bari abin ya fice ta wani wajen shi yasa kawai na kawo maka wannan magana kuma ni so nake ka karfafa min ta akan wannan abu wallahi yarinyar kaga yarinyar hmm. laraba kaga dai ga iya girki ga iya kalmomi masu daɗi ga biyayya kai duk irin bakin cikin da na kwaso ina tabbatar ma duk gajiyar da na ɗauko idan na zo na ga yadda ta min shimfiɗa ta gyara mun wajen kwanciya wallahi sai kawai gajiyar na mani ta ma fita daga jikina a kuma za dama haku ke idan kuna son mace to yanda idan ku rufe a kanta komai munin halin ta za ku yabe ta za ku kuɗa ta amma da zarar ita ma kun yi in ta fedin kenan kuma an gama da ita ai dan na yabe ta ai ba laifi bane ba alai gero kuma shi batun magana adalci kai ka fi kowa sanin in zan yi zan yi in ma ba zan yi ba ka fi kowa sanin zan yi zan kwatanta an Allah yadda to shikenan ba abin da zan yi ca sai dai mun yi fatan alheri amma dai ƙarshen ayan nan idan ba za ku yi adalci ba ku haƙura da ɗaya to ai adalci idan kama aure ta a kwatanta ka dai mana fatan dai Allah ya sa hakan ya zama alheri to Allah ya zaba abin ne fa alheri eh, eh ni dai na son dai ka faɗi cewa Allah ya sa da hakan ai shine dai zabin Allah wannan din dai ya zama shine mafi alheri to ba zabin Allah kake nema ba ai ba wannan mu zabin ne mai kyau ba na Allah kai Alex kai ta tsaye Allah kullum magana Allah ko me ya rika fatan alheri ma to shine Allah ya sa kai ba duk wanda zaka yi harkokin nan kana ganin yadda ne ruwa ne ya tsaki hmm? to amma ni na tashin abin nan kuma ka tsaya ka ce wannan ka ce wannan dai ka dai ba zan yabo kaina ba amma dai ka san tsarin ka na na ba dai bane ayo ai kai ayo ai kai da kawar malama illa mun mai illa mun mai illa lamon lagella magella ni magella wai ina ruwan ita kusa kawo muna lafiya lafiya alhamdulillah eh ya mai jikin a ah, jiki alhamdulillah wallahi Allah kara lafiya Allah lafiya ai tun shekarun jiya nake son in shigo a kan wata 'yan magana mu dan tattauna kan magana da muka yi fara yi da kai ta waya eh. wallahi batun maganar ita to laraba laraba to haka wallahi to kaga dai yarinya ce mai hankali hmm. kuma gaskiya a ni ina da na yi dogon nazari a kanta to kasan aka ce ta yaro kyau take ba ta farko kisan ah. eh, ci karan same ka mu dan ga yadda za a bullo lamarin to wai ah, ma'ruf ne maka wani laifi ne wanda baka so dan ya kamata ka gaya ayu ranar wanka an ka ce ba wayan cibi sai ka fita min gaskiyar magana a ah, ga abu kaza take abu kaza wanda ba na so ko daya kawai dai ka san dai so da za ga mutum ya tsinci kansa a waje to kuma ƙarshen ta ashe nan din da ka tsinci kanka nan ne mafi alheri to gaskiya dai mun yi magana da ita ah, wannan zaman da take a gidan tunda babu wani abu da ya hana ko ya gindaya wanda zan kasa aurenta shi ne nake son a ga yadda za a ɓullo na marin daga aure ta aure eh, tana duk gida ne to sai take gaya mun cewa ƙara zuwa in same ka ta ne a tana da dai a kwance tana jinyar mata ta kuma ka zo kuma ka aure ta kana haka za ta yi kuwa ai ba na jin haka za ta yi abinda isa na gaya maka haka ba za ta yi ba al'adarmu za a zaunu farkon fulla zama lafiya muke nema mu a zauna a lafiya ko ba haka ba ko kuma yanayin tana jinya tana jinya matakka kuma a zo kuma da ce da karshe tana kwance ba lafiya kuma ta ce a ka aure ta kuna tare ita ma ta zama kishiyarta ga zai zama zaben kunya dai zai kasance cewar ba za a zauna lafiya ba fata mu kuma zama lafiya muke nema mu to ai Allah ta shaita kawo ina ganin ai addini bai hana ba haka ne addini ina gaba da al'ada gaskiya ne eh, kuma kamata a kalli addinin ba a kalli al'adar ba domin da wannan zaman take a gida tana kaiwa da komowa ni in shiga in fita to kaga kara kawai a yi auren na yadda haka ne wannan gaskiya ne amma kada a zage mu kada a zo kuma ka san su su mata daga sanan shaidanu ne akwai ziga a hura mata wuta a hura kullum ana hura mata wuta tana tana kwace ba lafiya to amma dai ni a gani na maro ni a wurina abin ba zai yi ba a gani na ba zai yi ba amma kuma ni ba ni kadai na madaura auren yaren nan ba sau ka je wajen wani cikin ɗan uwa ka samu wani kaji ni dai a wajena yana da wahala yayi eh, a wannan ni na je zan san eh, da zan abinda kuma shawara ta ƙara yankewa in ta kama da wani da dawo to babu laifi to ba komai ni zan koma to insha Allah yanda aka yi ka in akai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki Ni ka in tambaye ka, ina maganar da muka yi da kai rana, na magana zuwa wajen kawo. kuma ka je har yanzu ne baka sanar da ni komai ba wallahi na sha'aba inna lillahi wa inna raji'un kai ai shi yasa in ka tara kanka abubuwa da yawa sai ka zama wanne za ka kama kai ai ban baki labari ba ai ni kawo mamaki bane wallahi mamaki bane in je rimi-rimi da mutunci na da arziki na in je mu zauna mu tsara magana da kai ka zo ka rika magana wani wai al'ada a yi mutane za su zage mu ai wane ne kaza kaza kaza kaza wallahi shi yasa gaba ɗaya ma ni abin ya fita daga raina nake tunanin yanzu wani lissafi kuma na ɗauko yanzu na fahimce ka baka je mai da tsaba ba ko ka san fa jama'an nan sai a hankali dole sai an watsa masa tsaba suna kaiwa maka ne suna fahimtar me ake gaskiya ne wallahi laifina ne wallahi haka na je haka na taso Habba, oh, haba, gaskiya mana lokacin mutuwar baba kullum duk yana cikin sa'anninsa ba amma da naje sai kiga ya taso daga inda yake ya dawo inda nake. A'a, sai yanzu na gane wallahi, ai na manta da wannan hali. ba komai. Ni ki saurare ni zaki ga abin da za. Allah. Zaki ga abin da za. Allah sa da in dai in dai an bi wannan hanyar mm. zai sako. Mm. Ba komai za a san yadda za a yi. ki za ba na nan ne ka san za ka zo ziyara gida ka ga gida da yara kamata a ci ka ɗauri ko wani abu wallahi to kuma zuwan namu ma ku gaisa ba baba ina kwana na gaji na rawa ya mai jikin jiki da sarki. to san wallahi to kawo abin da yake tafi da mu magana ce dai wacce na yi ta a waya na kuma zo na kuma sake yin waya ni da laraba dai mun riga mun samu fahimtar juna mun haɗe kanmu kuma ita ma can ba fa za mu samu matsala ba harkan nan a yi haƙuri jihadi ne a yi haƙuri a taimaka kada shaidan ya yi tasiri akan wannan al'amari a taimaka a sa hannu harkan nan ta mutu yi mhm. oh? to ma'aruf ƙarin dai ina da ya ƙara gaya maka ma'aruf cewar abin nan na yarda da magana ka dan kan cewar hakika gaskiya ne addini ina gaba da al'ada to amma na gan ku tare yanzu kuma sai na ji na ɗan nutsu a kan da sai na gamu tare da ita to amma duk da haka nan dai yana da wahala ta yiwu kawo dai hakuri dai za ka yi ɗin dai a ɗan samu ga wannan ba yawa ko sabulu asiya eh, shine dai hango dai a hango a hanga san kalma mai kyau akan ku akan abu yana tana da amfani to gaskiya bayan ka tafi wancan zuwan da ka yi na tsaya na yi dogon tunani kamar yadda ka faɗa cewar kuma hakan ne addini ina ina gaba da al'ada gaskiya kuma wannan abu amurin azimin abu ne mai girma aure abu ne mai girma hasasa shi ya fi a ce za a lalata shi don haka ne saboda ni na amince gaskiya na yadda Allah ya sa ya zama alheri Allah sa albarka a ciki ai kawo in kuka yi wannan abu ba karamin jihadi za ku yi ba eh, wallahi dan sai ga kana rena abu kuma ya zama shine silar shiga ka aljanna to so ka muna godiya kuma in Allah su da daga nan zuwa rana ita duk wani shiri zan kammala shi kawai ai abin da za a yi to magule eh. Allah ya shige gaba mun gode shi gaba mun gode Allah ya sa ki shigar da shi cikin gida eh shigar da shi shigar shi eh, amma fa ah. kuma wannan zan zan bala sai ya sai ya auna fita biki to alhamdulillah takalmi ko na ga dai tara kake sa ko eh tara ne to ba wannan nan kyau bata dama ba zan iya kai ta cikin ɗaki ba wallahi yau in na gaya maka me ta yi min sai ka sha mamaki wallahi ni kam Kare dai a labarin ta anan tana kwana kar ka gajiya mai ta a gidan nan wallahi. Fitsari ba ta yi ba akan katifa ba. Fitsari ba katuwar wannan matan tana mun fitsari gaskiya ba sai iya jura ba wallahi fitsari a gado. Yi eh wallahi. To duk da laura ce amma yanzu an cire an fitar da katifar dan kan wajen ya rika wari. Yana can ma na kai ta kawo shi ba wanke ta ba. Fitsari. Kaga ai ga ta da kwanci. Eh. Ya kusa. Ya labari? Wallahi labari. Kai. Ka ganka kuwa. Saboda ni na yi ban yi saurin yabanki ba? Sai wani walƙiya kake yi ne kayan nan acan-acan da kai. Kamar wa? Kamar wani ango. Ai lokaci ne. Haka Allah. ai alhamdulillah amma duk da haka dai ba ka dan jin wani abin da ɗan tashi haka kuma kake kuma tambaya ga ga kayar a nan kusa hmm? ai babu abin da ke wari a cikin ɗakin nan bayan wannan mata to ba ta wuta a gidan nan ne babu wanda ban saka ba yayi wallahi har kafar san da na sa a ƙarƙashin zananta kafir idan yanzu nan na nuna ba haka ba jama'a sisi tunanin irin ina kyamar ƴar uwa ta ce ko ba kyama ba ce kai ka ji ɗakin nan ya ɗauka sum gaskiya ba zan zama ba kai ɗin ma bare wani ni ma ba zama zan yi Laraba, Laraba. Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba.

Allah ya ƙara sauƙi. Amin amin ya Allah. Shi mai gidan nata bai ɗauki wani mataki a kai ba akan rashin lafiyar nata? To. Abin da ban gane ba shine a matsayinki na wake kuma za ki zo kina tuhuma ta. Sorry, ni ma ban tambaye ki ba wace ce ke. Laraba, Laraba. na san ga a ce bakinta a buɗe yake za ta faɗa miki wace ce ni ni babba amini yadda ce oho suna na fatima malama fatima to yadda kike babbar aminiyarta ni kuma ƙanwata ce ta jini kin ga ko kusanci na da naki ya fi da ku so don haka ni ƙanwata ce ta jini ganin da kika min a nan gidan na zo ne in kula da ita me yake neman je kuma ai na ga bai kamata a bata a gida ba saboda na ga ciwon nata ai ba na zama a gida bane ya kamata a kai ta asibiti Allah ya sauke Allah ya ba ta lafiya amma dawa kwana biyu zan ƙara dawowa na duba ta na gaya jikin nata to ni zan koma jima. Mu jima da yawa. Kaga waɗannan 'yan kalewale, hmm. ikon Allah, aminiya. <laughs> kina jina, na san kina jina. Wallahi tallahi wallahi wallahi gara ki dakatar da su tun da wuri. Don ba na cikin wannan shashancin a ce wannan yanzu har an fara zuwa wannan wai aminiya ni din baki gaya musu wacece ni ba? ki gaya musu wacece ni din farko ba? Eh ba san da Laraba ba? to na rantsi da Allah duk rashin mutuncin da mace ta zo ta min a cikin gidan nan ke kin san ni sare wallahi tallahi sai na fanshi akan ki wallahi dawo da ke nan ina nan ina jara mu yara ko uwar ta ce to haka yarinya ta zo ta gaya mun ta ce ga abin da yake faruwa ka mai da salma sai ka ce wata wata bora a gidan saboda Allah yanzu wannan rayuwa ce haka kuma addini yace ka yi to Fatima a waje ke ganta ko a ina ke ganta ko inda ke ganta ne bai dace a kwantar da ita anan ba yau fa zuwa na biyar fa gidan nan kuma kullum idan na zo anan nake ganin ta a kwance to Allah da ya sani mu abin iya abin da za mu yi muna yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke yanzu banda dan kin raina min hankali muna cikin gidan cikin rufin asiri ki ce in ɗauko takardar asibitin yayata in baki ki je ki kai gidan rediyo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu ke dakata ki ji dama na ji ishin ishin cewa wai zaki aure mijinta amma baki fa da imani kuma shi ma bai da imani baku da tausayi so da yawa dai na san idan aka yi biki ita amarya zaki ga da ƙawayenta da 'yan uwan iyaye da iyayen haka ake ɗungumowa a zo a kawo ta to wai kewa zai kawo ki laraba laraba cikin wata lahira in kana da ni ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba hakuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki ji tsoron Allah musan Allah yana ganin ko